بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك صلوات الله والسلام على هذا النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يساكيكم يونا بقيكم Allah ya saki kawo mu yau takwas ga watan Ramadan hijira 1439 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina muna karatu cikin littafin raddul Azhan ila ma'anil qur'an na babban malamin mu ash Abubakar Muhammad Gumi Allah ya lindike shi da rahmarsa jiya mun karanta ayoyi da suke magana akan bani Isra'il mun yi bayani akan suwaye bani Isra'il su ne Yahudawa eh, wato yanda muka yi dogon bayani akan suwaye bani Isra'il to bayan Allah ya magana akan su yana so ya fara magana akan su kafin yi mana magana akan sauran mutane gaba daya shine sai ya koro aya na cewa aminu ko bismillah mu fassara ta bakiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآل ولا كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون سيالله يتشغب من بيان يتشي وعامل بما أنزلت من القرآن wato ku yi imani da abin da Allah ya saukar su yahudawa ke ana kiransu cewa su imani da abin da aka saukar na alqur'ani musaddiqan lima ma'akum min at-taurati bi muwafaqatihi lahu fi at-tauhid wan nubuwa wato su imani da abin da Allah ya saukar na alqur'ani wanda yake gaskata abin da ke tare da su na at-taura da kuma muwafaqa wato da ya dace fi at-tauhid wan nubuwa a cikin annabci da tauhidi wato wannan littafin da kuke ji ana cewa babu asalin shi kafin a canza shi duka abin da ke cikin alkur'ani nan na tauhidi cewa bauta ga Allah shi kadai shi ma littafin babu kafin su canza shi shi ma yana karantarwa kamar yadda wannan alkur'ani yake karantarwa haka at-taura ita ma ta annabi Musa da aka saukan mai ita ma abin da wannan qur'ani yake karantarwa na cewa kadai ta Allah ka a hada shi da kowa shi ma wannan qur'ani shi yake karantarwa ta shi ka fito hassan je kawai je ka tsaya hassan fito waje ka tsaya sai ce mene wannan nubuwa wato tauhidi duk littafin da aka saukar duk littafin da aka so Allah ya saukar da shi yana karantar da tauhidi shi yasa wasu malamai suke cewa ba gaba ɗaya kowanne littafi da Allah ya saukar Allah ya ce eh, su fi Ibrahim wa Musa an saukar da littattafai ba ma guda ɗaya ba ga annabi annabi littattafan da aka saukar ma annabi Musa da annabi Ibrahim alaihi salam amma yanzu a duniya ba su so Allah ya saukar da littattafai da yawa ba wanda ya san iyakansu amma mafi girman su shine at-taura da injila da zabura da kuma alkur'ani alkur'ani kuma shi ne fi su daraja gaba ɗaya shi ya fi kowanne littafi daraja kuma duk abin da yake cikin wancan littattafan an zuba shi a cikin alkur'ani saboda haka alkur'ani shi ne mafi girma amma kuma kowanne littafi da aka saukar da ya wuce ya fara da alhamdulillah rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai kenan kun ga wannan shine tauhidi cewa shi ake ce ma tauhidi suna wato kana rayuban Allah ka yadda cewa Allah shi ubangijin wa talikai in ka ce al'alam kulli man suwallahi fa huwa al'alam duk abin da ba suwallah duk abin da ba Allah ba duk abin da yake suwallah duk abin da ba Allah ba shi ake ce ma alam to wannan shine tauhidi na gaskiya ana son ka san cewa Allah shi ya halicci komai a duniyan nan to idan ka yadda cewa Allah shi ya halicci sama shi ya halicci ƙasa shi ya halicci ruwa shi ya halicci wuta shi ya halicci haske shi ya halicci duhu shi ya halicci komai da ba komai a duniyar nan Allah ya halicce shi Allah shi kaɗai ya san zafin shi saboda ka shi ya halicci komai saboda kan kai da Allah shi ya halicci komai sai ka bauta mai to kafin ka bauta mai shi sa aka ce ku yi imani da tauhidi tauhidi ya kasu kashi uku kamar yadda muka sani akwai tauhidi na rububiyya rububiyya shine ka yadda Allah shi ya halicci komai Allah shi ke azurtawa Allah shi ke talautawa Allah shi ke rayawa Allah shi ke kashewa shi ke sa rashin lafiya shi ke komai da ka gaji a duniya na Allah ke gada ma juya shi kuma ba dan ya fi son wani ba in ka ga Allah ya ba wani arziki to ba yana nuna cewa Allah ya fi son shi bane a wataƙila ma Allah ya fi so mai azaba shi yasa ya bashi kuɗi in ya bashi kuɗi sai ya halaka da su ya je ya aikata kamar turawa yanzu in ka kalli kasashen turawa sun fi kasashen musulmai arziki in ka je kasashen turawa ba talaka ko mutum ɗaya ba za ka samu wani talaka ba wasu kasashen kowa mai kuɗi ne yana da gidaje yana da jiragen sama yana da motoci iri-iri duk wata shida ba moto ta fito sabuwa kowa zai iya siya in handset ta fito sabuwa duk wata shida tv kowa wata shekara sai ya canza kayan gidan shi amma kuma sun fi kowa saba ma Allah kun ga sai Allah ya ba su dukiya kenan in kaga Allah ya ba wani dukiya ka dauka cewa Allah ya kusan shi a Allah yana so ya jarbe shi wataƙila kai Allah da ya baka baka da kuɗi da ya baka kuɗi zaka halaka kamar yadda ya ba ƙaruna Allah ya ba ƙaruna ba wani mutum da ya kai ƙaruna kuɗi hayyo a duniyan nan kuma ya rasu shekara tun annabi Ibrahim ko a tun annabi Musa alaihi salam amma Qur'ani ya faɗa mana ya ce kuɗin da aka bashi taskokin taska kamar a cika ɗaki da kuɗi da zinari ba kuɗi ba ma zinari na da danyen zinari a cika daki a rufe a rufe kofa a ciro mukulli daya to in an tara mukullan sai an samu mutum 70 masu karfi za su iya daukan mukullan zinarin dakunan shi amma da ya saba ma Allah fa sai Allah ke faka safna bi wa bidarihi al-arab sai Allah ya halakar da shi kuma ya halakar da dukiyar dukiyar ma Allah ya tsaga kasa ta nufi gaba daya ya halaka to kun ga tauhidi na farko kenan sannan tauhidi na biyu shine tauhidul uluhiyya wato kabota ma Allah shi kadai sallar tahajjud zaka zo da daddare ko sallar ashab zaka zo ka zo ka yi ta dan Allah in kika taso kika tawo sallar ashab dan mutane su ce kai ai wacce akwai ibada so ba ki da lada ko kwa daya baki bauta ma Allah ba ko me zaka yi karatun Qur'ani kaka ce dan wani ya ce kai sauka da yawa ai da Ramadan wani na ta karanta Qur'ani ba sha Allah mutumin kirki ne su duk wanda ya wannan dan mutane su yabe shi duk ibadar da ake abota ma Allah shi kadai idan kai kai dan mutane su yabe ka to ranar kiyama baka da bayan baka da ma ita za ta zama sanadiyar wuta sanadiyar wuta shi sa annabi akwai wani hadisi da Abu Hurairah eh, ya ruwaito ko kuma wasu sahabbai ma da yawa suka ruwaito Muawiya ma an karanta mai sai da ya faɗi yace ranar kiyama farkon mutanen da Allah zai fara kyasta wuta da su in an tashi wayanda za a kunna wutar jahannama ta kama sannan a fara saka mutane to akwai mutane uku da za a fara kista wuta da su ranar alkiyama kuma ba kafirai bane musulmai ba fir'auna ba ko hamana a'a musulmai cikin cikin musulmai musulman ma na kirki da ake kallon su ranar kiyama da su Allah zai kista wuta in ta kama sana'a ibo sauran mutane a zuba su za a fara zubawa wuta ta kama idan wutan ma kamar tana kwance ne kamar mutan tana kwance sai an jefa mata wani abu sai ta tashi sai ce na farko shine wanda ya jihadi wanda ya jihadi ya je yaki ya kashe kafirai ko ina baya jin tsoro ya shiga nan ya shiga nan ana jihadi ya ta kashe mutane a ƙarshe shi ma aka kashe shi sai Allah ya ce mai kayi jihadi don wa kayi jihadi ya ce Allah na yi domin ɗaukar kalmar ka ne domin musulunci ya ɗaukaka domin ya ta faɗa sai ya gama sai Allah ce ƙarya kake kayi a duniya da mutane su ce ba wanda ya kai ka jihadi ba wanda ya kai ka iya yaƙi kuma mutane sun faɗa a duniya saboda haka wuta da shi ya fara kista wuta sannan a zo da mai kuɗi wanda ya fi kowa kuɗi yana taimakon mutane ya taimaki yan uwan shi ya taimaki marayu ya taimaki kowa makwabta ko ina mutane na bayani ba mutum kirki kamar wannan mutum Allah ce mai don wa kai ya ce na yi domin ka ne ya Allah Allah ce ƙarya kake ka yi domin mutane su ce ka ba wanda ya kai ka kyauta kuma mutane sun faɗa a duniya saboda haka yanzu ka tafi wuta ka da lada sannan a zo da malami ko makarancin alƙur'ani masha Allah yana karatun Qur'ani kowa yana ya haddace Qur'ani yana karanta wa mutane ko ya iya wa'azi yana jawabi mutane suna jin daɗi amma ba dan Allah ba dan mutane su yabe shi shi ma ran kiyama Allah ce kariya kake yi fa huta saboda kan an ce tauhidi shine komai zaka yi kai dan Allah ba wai yawa ake ba shi sa annabi ya ce ma Abu Zar akhlis niyyatika yakfika qalilul amal ka tsarkake niyyarka sai ɗan karamin aiki ya kai ka aljanna raka'a biyu da kai a cikin gidanka dan Allah ba wanda ya san kayi to ta fi a ɗari da kazo kai don mutane su ce masha Allah wani ya iya sallah ko wani ai baya fashin sallah raka'a biyu wanda kai dan Allah kai sujada guda ɗaya wanda kai ta dan Allah ta isa ta tsiratar da kai ta shigar da kai aljanna ranar alkiyama to abin da ake so mutane ko me za ka yi ka tsarkake zuciyarka ka yi shi don Allah in ka yi don mutane su yabe ka faran kiyama za ka tashi baka da lada mutane na shiga aljanna kai a ce ta kuta domin ka yi don wa ba don Allah kai ba shine tauhidi saboda ka kuma akwai tauhidin sunayen Allah da siffofin shi ana so ka kira Allah walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye masu kyau ka kira shi da wannan sunayen in za ka roƙi Allah arziki ka ce ya Allah kai ne ar-razzaq ka azurta yi kana neman ilimi ya Allah al-alim ka bani ilimi Allah yana da sunaye Kowanne suna abin da kake nema akwai sunan da zaka ta kiran Allah da shi kuma ya baka wannan abu yau ba wani zai baka ba wanda zai iya baka wani abu sai Allah to in kana nema ka roƙi Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani idan mutane suna neman suka tambaye ka cewa ina Allah yake kace ina kusa da su jibu da'awata da'i idza da'ani duk wanda ya daga hannu ce ya qarab ya rab Allah ya ce yana jin kunya mutum ya daga hannu ya ce ya ubangiji ya ubangiji kuma ya sauke hannun shi Allah bai biya mai wannan bukatar inda ya yayi dan Allah to Allah yana iya biya ma amma baka sani ko wata masifa za ta same ka saboda addu'a da kake sai Allah ya tunkuɗa wannan masifa ko Allah ya biya ma bukata amma kai baka sani ko kuma Allah ya bar shi ma sai a lahira a wani hadisi ma aka ce idan Allah yana son bawa in Allah yana son bawa yana son banda yake mai in mutum ya daga hannu ya turo kwan Allah ya turo kwan Allah sai Allah ya ce mala'iku ka ajiya bukatar shi ka ajiya mai yanzu a ajiye ta saboda gobe ma ya ƙara roƙon Allah Allah yana son ya banda yake mai shi sa Allah sai ya ce a bari sai lahira a biya mai bukata lahira in ya ga tarin abinda Allah ya ajiye sai ya buri ma da a ce ma a duniya ba a biya mai bukata ko a ɗaya ba an bata sai ranar lahira to duk mumin duk musulmi da ya daga hannu roƙi Allah ya tabbatar ya imani cewa Allah ya shi wannan addu'a amma biyan bukata fa wataƙila sai a lahira Allah ya biya ma bukata domin annabi Musa ya roƙi ya Allah ya halakar da Fir'auna ya ce Allah eh, eh, ya roki Allah ya ce Allah ya halakar da Fir'auna amma Allah ya ce kad ujibat da'awatu kuma fastaqima bayan annabi Musa ya sauke abin sai Allah ya ce na an sha addu'a ka cewa zan halakar da Fir'auna amma ba a halakar da Fir'auna ba sai bayan shekara arba'in. to idan annabin Allah annabi Musa yana cikin ulul azm wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum misaqan ghaliza annabi Musa yana cikin manya-manyan annabawa guda biyar amma ya roƙi Allah amma Allah bai biya bukatan ba sai bayan shekara arba'in to kai ya za ka yi gaggawa ashe kullum ka ci gaba da roƙon Allah kuma ka yadda cewa Allah ya anshi addu'a amma bayan Allah ya anshi wannan addu'a shin yaushe zai biya bukatan yaushe za a biya bukatan to wannan kuma Allah ka ya sani yau za a biya bukatan ko gobe wannan Allah ka ya sani kun fahimci wannan shine sai ce at-tauhid ko wan nubuwa da kuma annabci ko wala takunu awwala kafirun bi saurara mana wala takunu awwala kafirin sai aka ce wa yahuda wannan kada ku zama ku ne farkon wanda za ku kafirce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. me yasa domin idan ka san gaskiya in ka san gaskiya ka kibi ko kuma kai ne ka fara saba ma Allah da wani zunubi domin a cikin hadisi ya ce man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya aikata wani aiki akwai wani abu da aka ce na lada sai ka ji wani hadisi an ce ga wani aikin lada da ya kamata mutane su dinga yi duk mutane sun daina yi sai kai ka dawo kana aikata wannan aiki da ka aikata wannan aiki sai mutane suka gani a ina ka gani aiki hadisi ya ce aikata kaza na lada ko sallah ce ta nafila ko sadaka ne wani aiki na lada dai mutane sun daina yi to duk wanda ya koyi da kai yana da lada har ranar alkiyama shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa lada ranar alkiyama domin shi koyan mutane qur'anin so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya koya ma kowa Qur'ani shi malaika yake saukan mai da Qur'ani shi kuma ya karantar da mutane saboda haka duk wanda ya karanta alqur'ani harafi daya to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ladan shi wa haka ma malami duk malamin da ya karantar da mutane duk mutanen da ka karantar da su alqur'ani ko karantar da su ilimi ko ka mutu sai ranar da wani ya karanta wannan qur'ani ko kuma ya karanta wannan ilimin da ka karantar da shi to kana cikin kabarin ka Allah yana baka lada shi ma wannan ɗalibin naka ya karantar da wani in wancan ya karanta sai Allah ya baka lada in aka karantar har duniya ta tashi in dai ilimin ka kai ka karantar kuma aka karantar da wani sai Allah ya baka lada akan shi saboda haka manzo Allah shi shi sai ya ce kaka zama farko ce Allah ya ce musu ku zama ku ne farkon wanda za ku kafirci domin me yasa ku ne kuka ce wani annabi zai zo ku Yahudawa ku kuka zo Madina kuka ce malaraba wani annabi na nan ya kusa zuwa kuma in ya zo a imani da shi yanzu kuma ya zo ku ku fara kafirce mai in kuka fara kafirce mai to kuna cikin zunubi har ranar alkiyama kuma ga shi abin da ya faru ke saboda haka wala takunu awwala kafirun kada ku kasance ku ne farkon wanda za ku kafirce min ahlul kitab la'anna khalfakum tab'a lakum fi ismi alaykum domin idan ka saba ma Allah to duk wanda ya bi ka idan wani ya zo nan misali ungwasu sai fara kashe mutane shine farkon wanda ya fara zama ɗan ta'adda ya je ya kafa wajen shaye-shaye wasu yara suka zo su ma suka koyi shaye-shaye to har duniya ta tashi in aka ci gaba da wannan shaye yana da zunubi a wajen Allah haka wanda ya kashe wani wanda ya kashe wani shi ma sai a unguwa ba a taɓa kashe kowa ba sai wani ya ɗauko wuƙa ya kashe wani sai yara suka koya su ma su ma suka dauko wuƙa suna kashe mutane to har duniya ta tashi shi wannan da ya fara kashe mutane yana da wannan zunubi ko shi ne ya fara shan wuyi a cikin unguwa yara suka koya suka koyi shan wuyi suka bi shi shi ma yana da zunubi har ranar alkiyama ko mace ce ita ta fara sheƙi aya ko ta yawo ba hijabi ko ta wani abu ne wanda ya saba ma Allah sai wasu su koya a jikinta yawa tana saba ma Allah sai wasu su ga abin da take sai su koya su bi ta akai wannan zunubin duk wanda ya koyi da ita domin wata ta shugaban ƙasa ce in ta ɗaurin ɗan kwalima ma sai ka ga kowa yana so ya irin ɗaurin ɗan kwalima ya fita ko kuma wata yafin ce ta ce ta aikata wani abu sai wasu yara su ma su koyi wannan abu to duk wanda ya koyi wannan abu wanda ya fara yin wannan zunubin yana da zunubi har ranar tashi alƙiyama duk wanda ya koyi da shi zunubin na bunka zunubin na bunka saboda kar ka sake ka bayyana da banna da fasadi in ka sake ka bayyana da banna da fasadi duk wanda ya koyi da kai wani ya kalla ah, ga wani ma yi nima bari in su ranar alkiyama kana da wannan zunubin har ranar tashin alkiyama duk wanda ya koyi da wannan zunubin da ka fara yi ko namiji ne je wajen yan daba ko yi wani aski ko yi wani abu na saban Allah haka ma mace duk wanda ta aikata wani abu ko a cikin gida ne ko duk wata ɗabi'a da kike tunani ba hatsarin ke yake aikata ba kai wani ya koya in 'ya'yanki ne suka koya shikenan duk wanda suka je suka aikata wannan zunubin ke kina da zunubin farko domin ke kika koya musu wannan laifin ko ƙarya ce da yawa mutane suke koya ƙarya suna ganin wasa ne domin yaro za a mai ƙarya daga ƙarami Allah ya ba yaro ta kalil yaro yana kaiwa shekara uku ko shekara hudu to shekara uku to ba abin da yake so ta kalil yana koyi da iyayen shi duk abin da baban shi yayi baka taba tunani ba shi yana ko yana nan yana kallo ba zai banci a cikin kokwalwar shi ba saboda haka aka koya bai ƙarya a ce mai kaza kuma ba haka bane ko ya ce in za ka unguwa siyo min kaza ka ce zan siyo ma kaza ka dawo baka siyo ba yana na a cikin kwakwalwa shi ka koya mai karya kulla a koya mutane gaskiya a faɗa musu gaskiya bakin ka ya zama gaskiya akwai sabon da ya ce shekara arba'in bai taɓa karya ba ka abbi ni malik ya ce shekara arba'in bai taɓa yin karya ba bai taɓa karya bakin shi amma wani ka safon zuwa yamma eh ana azumi ma ba wai ba azumi ba ana azumi cikin ramadan to daga safa zuwa yamma ƙaryar da zai yi da za a ɗauki bayo ba za ma iya irga ta ba balle kuma a bayan ramadan saboda haka kaka zama kaka zama kai ne farkon wanda ka fara yin laifi abin da yasa ake tsoron laifi saboda kaka aikata laifi kuma wani ya koyi da kai in ya koyi da kai kuma ka tafi har ranar alkiyama duk wanda ya koyi da wannan zunubin ko 'ya'yanka ne ko wasu ne suka ga laifin da kai ka aikata sai su bi ka da wannan zunubin kuma ya bi ka har ranar alkiyama su wannan yana da hatsari shi sa masu aikata fim din nan suke da hatsari domin da yawa sun karkata wadda ta fara yin fim din wata mata gudu daga gidansu ta tafi saboda ta ga wata ta aikata fim to tana da zunubi har ranar tashi alkiyama domin mutane suna ganin ana samun makudan kuɗi a cikin fim din eh, wani zai je ya zama furofeso hakan shi ya furfura yana karatu shekara talatin da biyar shekara arba'in amma watan ta fara yin fim shekara biyu za ta samu ninkin kuɗin da ya fi nashi shi ya shekara talatin wani yana aiki ya yi ritaya ya shekara talatin yana fita da safe bakwai sai biyar ko shida zai dawo gida da shekara talatin ya ritaya ba zai samu kuɗin da watan ta fara yin fim a shekara biyu za ta samu gidaje ta samu motoci duk kayan da take so ko mun tsadan shi za ta sa mutane na sha'awa wannan wannan kuɗin wannan kuɗin eh, ba kafirai ma kafin zuwan musulunci domin wannan karuwanci ne wannan yin fim karuwanci ne domin ruwan da ta bar gidanta ta tafi tana hulɗa da maza su tafi wancan garin su tafi wancan garin da maza ba muharramanta ba ba iyayenta ba ba ta san su ba a cikin daji to wannan kuɗin gaba ɗaya na ci wanda ya ci ma wanda ya ci wannan kuɗin sai ran kiyama Allah ya kama shi ba ita ba ma da ta ci duk wanda ya samu wannan kuɗin ma ya baka ka ci ko a ce wai da azumi ya raba ba a cin kuɗin shi mutane biyu ba a cin kuɗin su annabi ya ce ko lokacin da larabawa shi sa in ka je ka'aba za ka ga wani waje duk wanda ya je maka zai ga wani waje a cikin ka'aba an bar shi wani ɗan fili ana tsallakawa an mai gulo guda biyu lokacin da shawa suka rushe ka'aba kafin zuwan annabi lokacin annabi yana matashi da shi aka gina ka'aba kun karanta a tari har ya shimfiɗa bargon shi ya ɗauko dutse ya ɗaura ya ce a je a aji kafin a aiko annabi suka rushe ka'aba za su sake gina ta to duk suka ce ba su son kuɗin haram za a gina ka'aba kafurai fa wayanda suka yaƙi annabi masu shan giya suka ce ba su son kuɗin haram da za a gina ka'aba duk wanda ya son kuɗin shi na haram kai ya kawo musu gina ka'aba suka ce da kuɗin karuwa da kuɗi suka lissafo suka ce ba su saboda haka da kuɗin su ya kare na halas shine suka gina ka'aba sai suka bar wannan filin shine har yau ka gan shi ba a ƙarasa gina shi ba Kisa sa manzo Allah ya ce ma Aisha radiyallahu da ba dan mutanen ki sabon musulunta bane sababbin musulunta bane da na rushe Ka'aba na mai da ita akan asas Ibrahim inda annabi Ibrahim ya ce wa idh yarfa'u ibrahimu alqawaida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim so wannan kudin ma da wata ta je ta samu a irin wannan hanyar wanda ma ta bashi sadaka ya ciyar ran kiyama sai Allah ya tambaye shi kamar wanda ya ci nama alade ne eh wanda ya yanki nama alade ya ci yanzu ba shi da zinubi yana da zinubi so haka wanda ya ci kudin wa'annan da suka je suka samu su ta hanyar banza har dai mace wanda ta bar gidansu ta tafi yawon banza ta je ta samu kudi to duk wanda ya ci wannan kudin ko sadaka ta baka kaci kamar ka ci nama alade kamar ka ci nama alaji ko iyayenta suka suka kamar sun ci nama alaji in an je maka da wannan kudin Allah baya so wanda ya je gaban Ka'aba ya tsaya ce labbaika Allahumma labbaik da kudin haram irin wannan kudin sai Allah ya ce la labbaika wala sa'adaika ban an sama ba babu wani da zuwanka la labbaika ba ma an sama ba Allah baya son wannan kudin saboda haka yara su su ta rudi sannan iyaye kuma sun kwaso wa'annan fina-finan sun zuba a gidansu saboda aka suka juya kwakwalwa yara turawa na yanzu ba za su ɗauki makami su zo su kashe mu mu daga mun yawa musulmai a najeriya mun kun miliyan saba'in a duniya ma mun fi biliyan to sai suka koma suka ce yanzu ba za a yaƙi ba me yaƙi wanda yaƙi za a gazo fihi eh a koma da kwakwalwa me za mu shirya musu wanda zai raba su da addini saboda haka wannan hanyar fina-finan da kuke gani kamar wasa yanzu shi ne bindigar da turawa suka ɗauka suke da ga yara maza kullum ki dinafi za ka ga an kama wani yaro ko fulatani shekara sha bakwai ya eh, shi jini ma ga shi a cikin waya bayan ya kashe mutum boka ya faɗa mai yana da wani malami boka ya ce mai duk wanda ka kashe kuma in baka sha jinin shi ba za ka haukace saboda kan ya kashe mutum bayan sun kwace kuɗin mutum kuma su kashe shi kuma su ɗauki jinin shi su sha kuma da a fina-finan nan suka gani wannan fina-finan da kuke kallo su ne yanzu turawa suka shi ne makamun turawa da za su halakar da ƙasashen musulmai ba ma najeriya kaɗai ba har ƙasashen larabawa har saudiya kana jin labari idan suka samu aka sa wannan fina-finan to duk ɗabi'unsu da ke sai su ɗauko sai sa mana duka ɗabi'unsu sai ka ga yara in ka ga aski yaro yi a turawa ya ga suna yi in ka ga mace ta yi wani abu turawa tsafin ta gani ko a indiya ko a fim ɗin turawa saboda aka sai aka ɗauko wannan ɗabi'un aka sa mana saboda aka sai aka wayi gari an raba mutane da addini gaba ɗaya ya zama addinin sa a baki saboda aka mutane su daina kawo wannan fina-finan cikin gidajensu in ba kana ganin wasa ne tunda yar wani ne ta gudu a gidansu sai ta fita na ayyukan fim kai kuma ka ɗauko kana kallo kana dariya to kai ma wata rana Allah ya jarabe ka aika ta gudu fa sai a kalle ta ita ma ke eh, sai ta gudu domin wata ma da kyar aka shawo kanta kwanan nan ita za ta gudu wajen fi saboda tana kallo tana kallo yana tasiri a cikin ranka saboda tana ganin ba abin da ya kamata ta yi ita ma ta je tana fitowa a shin ana kallon ka duk ɗaukakan da kai gara kan wanda ya san ka a duniyar nan ka bauta ma Allah kai kaɗai a cikin ƙauye cikin daji ka mutu da imani da duk duniyar nan ta san ka amma kuma ka mutu a ƙarshe baka da imani in duk duniyar nan ta san ka ka shahara ko idan aka je sunan ka ake ambata in ka zo taro a taro ana kallon ka amma kuma a ƙarshe ka mutu ka shiga wuta mai amfani shi Kashi da amfani kashi da amfani saboda haka kan wanda ma ya san a duniyar nan amma dai ka mutu da imani ranar alkiyama ka shiga aljanna ka yi nasara kenan ba wai sanin ka a duniya ba in an san ka ta hanyar banza fa gara a san ka ta hanyar alkhairi da a san ta hanyar banza saboda haka iyaye dai malamai suna ta wa'azi iyaye dai su hankali da wannan hanyar da tura suka biyo a cikin gidanka kai za ka siyo abin da zai halakar da 'ya'yanka maza da mata sai mutane su suke tarbiyya ta lalace ya za su da 'ya'yansu bayan kai ka ɗauko fim ɗin nan ka koya musu suka ga abin da ake a fim ɗin nan suka koya 'ya'ya maza suka koya suka fantani ba sa jin magana ka domin a fim gashi nan yaro ya tashi karabi baya jin magana ya buwayi kowa a unguwa iyayen shi ya zage su duk a cikin fim ake kallo ya zagi iyayensu su ce kaza ya ce ba zai yi ba ga gagararren yaro gashi nan a cikin fim shi ma wani sai fara tunani a ran shi ya zama irin wannan yaron domin yana tasiri sai ya dauka da gaske ne abin ya faru a wannan fiɗin shi a gwagwarwar shi da gaske ne shi baya za a ya zama irin wancan yaran gagararre wanda baya jin magana kuma mace ce ma haka sai zazzagi iyayenta a cikin fim sai mu wannan rashin kunya ta faɗa mu wancan magana ga shi nan dai a ƙarshe ita ma wata tana kallon fim sai ta ji wannan abin yayi tasiri sai ta koyi wannan ɗabi'u Allah ya tsare mu saboda haka duk wanda ya fara yin zunubi ranar kiyama yana da wannan zunubin har tashin alkiyama sai ce mene wala wala tashtaru bi ayati ko tastabdilu bi ayati allati fi kitabikum min na'ati muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ku siya wala tashtaru bi ayati kada ku siya da ayoyi da ayoyi na allati fi kitabikum wato littattafan su gashi na rubuce cewa wannan annabin na karshe da zai zo da alamomin shi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kada ka siya samaran qalil duk abin da aka baka a duniyan nan in an kwashi duniyan nan da gidajenta da motoci da komai da kayan ado da zinari aka baka amma ranar kiya ka zo ka zo ka mutu tun da ka mutu kama ka zama talaka domin za a ɗauke ka a haka rami ba za a yi ma gida ba ko a sa kafin a cikin ramin ka rami za a haka ko mun ko ka kowa kuɗi a duniyan nan za a haka rami ka zama talaka a cikin ƙasa in ma lokacin mana ne da ruwa ana kwafewa a ɗauki likafani wanda bai kai naira dubu biyu ba wanda ya fi araha likafani ya fi komai araha shi za a saka a ciki inda wani an ce ma yanzu sa likafani ya fita ko yadin da yake ya kai likafani ya ce an yi na fi ƙarfin wannan ni zan sa yadin ko a tamfan naira dubu ɗaya ko ɗari takwas to in kin mutu a tamfan a likafanin ɗari takwas eh, ko dubu ɗaya da ɗari biyar shi sai ma an an so menene sadaka an so sadaka a saka ki sana haƙa rami a jefa ki kowa ya watsa rabu da ke daga ke sai mene sai aikin shi ko kuma daga kai sai aikin ka yawa abin da kai kawai shi zai cece ka a cikin kabari ranar alkiyama in ka yi alkhairi ka ga alkhairi in ka ɓata shaidan yawo da reka lokaci ya kure ma ka ga shari saboda haka shi sai ya ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila kada wani dan abu na duniya ya buɗe duk wani abu da ka ganshi Allah ya kira shi samanan qalila wato kuɗi ne dan kadan kuɗi ne dan kadan domin zaka mutu ka basu in ka mutu ka basu ma ya'ya su yi dambe har da yaran zamanin nan da mata da ka tara su su dambe a je kotu a yi rikici a raba gidan a yi uwa ka ubanka kowa ya gida shi wani ba zai ƙara tunawa da kai ba balle ma yi ma addu'a babu wani shi da kai saboda ya ji abin da ya babu wani shi wasu ma satin da aka mutu sun fara rikici akan kuɗin da aka bari so kaje kai ka tara shi sa bai zuhud ya ce wa ma huznahu min hillin wa hiram yuwazza'u fil banina wa fil barat abinda ka tara ya ki haram ya ki halas ka je ku kwaso haram ku kwaso halas kana ta tarawa ka ci sabuwar mutu ka gina sabon gida can ki gida ka gara ta tarawa sai malamin ya ce to ka sani kana mutuwa yuwazza'u fil ne wa fil banat sai a zo a raba ya'ya maza da ya'ya mata a tara a ce kowa ya nawa ne ka san shi kai ka tara su kai kuma lokacin mala'iku sun tashi ka a cikin kabari suna tambayan ka ya ka tara wannan kuɗin kwabo bayan kwabo ana tambayan ka ya ka tara kuɗi su kuma anan ya'ya da mata suna rikici ya za a raba wannan yana cewa an cuce shi ƙarshe ma sai mun je kotu an yi rikici kai ka tara haram da halas ka tara ma yaran da ko addu'a ba za su yi ba so kun ga wannan shine Allah ce wala tashtaru bi ayati samanan kwalliya, kada ka siya da ayoyin Allah ka bar ayoyin Allah ka bar littafin Allah saboda wani abu na duniya sai hanyar da zaka samu kuɗi ta zama ta haram wannan samanan qalila ka bar hanyar Allah ka je ka tara kuɗi na haram sanan kiyama duk wanda duk wanda ya tara kuɗi na haram to shi zai ɗauke su shi zai da kwansu kuɗin da ka tara za a bai da su ga sunan ga sunan wani ya kai wani cikin shi ya kai ɗakin nan ya kai masallacin nan zan ci cikin ka ya kai masallacin nan me da haram din da ka ci ne ka tara za ka ɗauke shi ka tafi da shi filin kiyama mala'iku suna baya da guduma suna da guduma na hadi na bakin karfi aka ce mala'iku suna bi bayan an busa ƙaho kowa ya fito daga cikin kabari to akwai mala'iku a baya za su biyo da guduma ta bakin karfi aka ce da za a dake da za a daki mutum da wannan guduma to sai ya tafi ƙasan bakwai in aka daki mutum so ɗaya da guduma sai ya kai ƙasan bakwai sanayyar sai ya kai ƙasa ta bakwai ko ƙasa ta ɗaya ba wanda ya taɓa ganin ƙarshen ta balle ƙasa ta bakwai to duk wanda ya aka bar shi a baya aka busa ƙaho masu imani za su wuce su tafi sirati daga sirati su tafi filin da za a yi hisabi to wanda yake da zunubi ko ya ci haram ba zai iya tafiya ba domin wani ya tashi cikin shi ya kai masallacin nan gaba ɗaya ba nan cikin masallacin ba duka masallacin ɗan fodiyo na hadda makaranta cikin shi saboda haram da ya ci ya tashi cikin shi ya fi wannan wani ma ya kai unguwarsu daidai a haram ɗin da ka ci daidai kuma ba ka iya tafiya so mala'iku za su zo da guduma duk wanda ya tsaya a baya za su ta kwallo da shi suna dukan shi sai sun kai shi gaban Allah ya mai hisabi saboda haka da abin da ka tara na haram eh, ya ce kullu lahamin nabata fil haram fannaro a duk duk wani jiki da ya ci haram ya girma ku ba abin da ya dace da wannan jikin sai wutar jahannama ranar alkiyawa eh, wa in kana misqala habbatin min khardali fatakun fi sakaratin aw fi samawati aw al ardi ya'ti biha Allah eh da za a ce kaman ka dauki masara ka dandaka masara ta zama gari in ta zama gari ka tankade ta in ka tankada garin nan ka dauki kwaya daya na haram ka ci Allah ce ran kiyawa sai ya zo da shi ta biya kun ga dai mafi kankanta ba masara ba muke magana a dan daga masara ta zama gari bayan ta zama gari a dauki a tankade ta in an tankade ta a dauki kwaya daya kun ga ido ma da kyar zai ganshi ko in ka ci shi ranar kiyama sai Allah ya zo da shi shine cewa in kana misqala habbati min kardali fatakun fi sakharatin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha shin karkashin kasa haka ka koye wani abu ne ka ɗauka ba wanda ya sani sai Allah wani yaron ne ya je ɗauki kayan mamashi ya duba ya duba ba kowa ya ɗauka ya koyi aka zo wa ya ɗauka ya ce Allah ya tsire ma wanda ya ɗauka Wani ma shi ya ɗauki kayan amma shi zai fara tsinuwa ko a cikin aji kake ka ɗauki kayan mutane ka ɓoye kana ganin ai duniya ce ba wanda ya gani ina da wayo ina da dabara ko Allah ce a cikin ƙarƙashin ƙasa ka shiga ko a cikin sama ka ɓoye ko ina ka ɓoye ka ɗauki mutane kamar wannan kaman gari kwaya ɗaya tankaɗaɗɗen gari ka ɗauki kwaya ɗaya ka ci na haram ranar alkiyama sai Allah ya zo da shi in dai ba wanda ka ci mai ya yafe ma ba shi mutum kai raina kai ya raina haram duk abin da ka ci Allah zai in ziribi ne kai da Allah Allah na iya yafe ma amma kayan mutane haram da ka ci na mutane Allah ba zai yafe ma sai ya yi hisabi saboda ka na babanka ne ka ɗauka sai ka biya mata ce ta ɗau mijinta sai ta biya ko waye abokinka ne ba ka da aboki kamar shi kai mai sata don kiyama shi ka biya ko mai mutum ya ɗauka da mutane ranar alkiyama sai ya biya shi shi sa Allah ce wala tashtaru bi sama samanan kwalila ko da kuɗi ko wanda kuɗi sai Allah ya tambaye ka yace kafan mutum in mutum ya tsaya a gaban Allah zai mai hisabi to ba za ka iya daga kafa ka kwaya ɗaya ba sai Allah ya tambaye ka cikin abin da Allah zai tambaye ka dukiyarka ya kai ka same ta duk abin da ka ci a duniyan nan daga ranar da ka balaga duk abin da ka ci a ka same shi kowace rana yau ranar alhamis ne ka ci ka safa zuwa yamma ya kai ka samu wannan abin da ka ci ranar juma'a har ranar da shekarun da kai ka shekara talatin ka shekara arba'in ka shekara hamsin ka shekara saba'in a duniya za a tattara kowace rana a tambaye ka abin da ka ci daga safa zuwa yamma ya ka ci shi a ina ka samu shi shi ne farkon tambaya a ina ka same shi halas ne ko haram sannan kuma bayan ka samu wannan kuɗin to ta ina ka kashe su don wani ya samu kuɗi ma masu kiɗa zai je ya dinga liƙa mawa wani ya je ya gina gidan kiya wani ya je ya saban Allah wani ma an za a yi saban Allah za a yi shayi shayi shi zai cire kuɗin shi ce kowa a bashi kyauta saban Allah in saban Allah ne zai je ya kashe kuɗin shi a wani ko Allah zai tambaye ka ko da halas ne ka samu to kuma ya ka kashe kuɗin ya ka kashe kuɗin sai Allah ya tambaye ka ranar kiyama so kaga kafan mutum ba za ta tashi ba a gaban Allah sai ya tambaye shi wayannan abubuwan to a in ka san Allah zai tambaye ka wayannan abubuwan me yasa za ka taba dukiyar mutane me yasa me yasa za ka taba dukiyar mutane duk abin da ka ci na haram balle kana azumi balle kana azumi saboda haka kowa ya san shi sa matan sahabbai kowanne in namiji zai fita sai ta sahabbai ta ce eh, eh, in ka fita ka sabo mana halas sai ce in ban samu halas ba sai ta ce ka dawo domin inna lasbiru alal ju'i wal atash za ta ce mai mu za mu yi hakuri akan yunwa da kishirwa amma ba za mu yi hakuri da azabar Allah ba ranar alkiyama domin yadda in baka samu halas ba ka dawo gida sai mu sharuwa ruwa mu kwanta da ka kawo mana haram domin za mu yi hakuri yunwa da kishi amma ran kiyama ba za mu iya hakuri da azabar Allah saboda ka ba mu san haram matan sabai kenan amma matan yanzu ko me ko in yanka mutane zaki ka je ka kawo mata ba abin da ya shafe ta ita in baka kawo ba kuma hankalinka ya tashi eh in baka samu ba ruwanta da halas ne haram ne kai dai ka kawo saboda kan ya kawo da ke da shi sai ku halaka rana alƙiyama kuma haram din tana tasiri ga yaya in aka ciyar da yara haram cikin abin da yake kangarar da yara a ciyar da su haram aka ciyar da yara haram tun suna yara suka tashi cikin haram sai su tashi ba sa jin magana ba sa jin magana domin ba halar suka ci ba sai su tashi kangararrun yara ba sa jin magana su gagaru kowa a rasa yadda za a yi da su saboda da suka tashi haram suka yi shi sa ya karanta hadisi kun karanta cikin arba'un ya ce wa mat'amuhu haramu wa mashrabuhu haramu wa malbasuhu bil haram wa guziya bil haram fa anna yustajabu lahu eh riga shi ta haramci tufafin shi na haram abin da zai ci na haram ne Allah ce ya za a yi aisha addu'a wannan mutum saboda haka shi sai ce wala tashru bi ayati samanan qalilan aw dan ya min ad duniya duk abin da aka baka a duniya nan kuma ka saba ma Allah ka bar ayoyin Allah to wani abu wani canji ne na dan karami ay la taktumuha khawfan fawatu ma ta'khuduna min siflatikum domin abin da aka yi muku alƙawari ka saba ma Allah wani ya ma alƙawarin kuɗi saboda haka sai ka ci gaba da saba ma Allah wa antum ta'lamuna annahu alhaq kuma kun sani cewa fa abin da ake faɗa muku gaskiya ne saboda haka kullun ka ji karatu ana so kai aiki da shi in ka karanta ayoyin Allah tafsiri cikin rediyo ko ina ka bude mutane ne suna jin karatu ko ina ka bude karatu masallatai karatu tafsiri ko wanne gidan rediyo karatu amma dai baya canza mutane baya canza mutane saboda idan ka ji wal qur'anu hujjatul laka aw alayka Ƙur'ani hujja ne a gare ka ko a kanka me hujja a gare ka yi aiki da shi duk abin da ka karanta na qur'ani kuma kayi aiki da shi dan kiyama qur'ani zai zama hujja a gare ka qur'anin ma zai ce ya Allah ka bani ceton wani da wani ya za a sa mutum wuta yayi dafi sai qur'ani ya zo ce ya Allah ka bani ceton wani domin ya karanta ni ana al-layl wa atrafan nahar dare da rana yana karanta ni kuma yana kokari yayi aiki sai Allah ya ce wa qur'ani na baka ceton wani cece shi sai kuma aljanna au alaika ko kuma ran kiyama Allah ya kafa ma hujja ya ce yace ba kai bane ma haddacin Qur'anin nan ka haddace Qur'ani ka haddace suratul Baqara ka haddace suratul kaza kai ne ba kai bane ka je wajen tafsiri rana kaza aka karanta kaza babu kyau kuma ka koma ka aikata eh mutum yayi musu ma sai a zo mai ko wa kullu insani alzamnahu ta'iruhu fi kowane mutum nan da muke zaune kowa a wuyan shi Allah ya sa mai kyamara yanda kaga kamera nan ta bidiyo tana daukan muna karatu to haka kowa Allah ya sa mai kyamara tana ɗaukar rayuwar shi duk abin da kai shi sa in ka ɓoye ka ɗauki kuɗin wani ka ɓoye ba wanda ya ganka a duniya kai kana da wayo to kyamara ta ɗauka sannan ƙasa ma tana ɗauka yau mai izin to haddisu akhbaraha ranar da ƙasa za ta bada labarinta ƙasar da ka saci ma kayan wani ne ka ɗauka kai sata ita ƙasar ta ɗauki hotonka shine har wani sabi ya tambaya annabi me labarin ƙasa Shi ne ce an ta kula amila kaza wa kaza fi ne kaza wa kaza wai hasabu ala ita kasa za ta bada labari ta ce rana kaza karfe kaza wani shi ya dauki kaya kaza da aka yi ta cigiya sannan kuma Allah ya mai hisabi hisabin da Allah zai yi ne zai daura yadda ka ga wannan tebur haka za a tara mutane duya tun daga na farko har na ƙarshe kowa sai an dauke shi ɗaya bayan ɗaya daura shi kowa ya gan shi shi sa ya ce yau tubulan sarai ranar da za a tona asirai abinda kai ba wanda ya sani kuma baka tuba ba sai Allah ya dauko ka ya daura ta akan domin wani ya yadda ya ji kunyan shi kunyan duniya ne ba ya so saboda haka wani ma zai je ba malamai ya ce na yi banna a rufe baki ko wani na an shi kuɗin shi bashi ba na so in biya bari a kai malamai su rufe mun bakin shi kan ma ya tambaye ni me kake faɗa ka yadda cewa a duniya ba ka san ka ji kunyan duniya amma ka yadda ka ji kunyan ne lahira domin lahira Allah zai zo da kai daura ka kai kowa duniya an taru aljanu da mutane na farko da na ƙarshe a ce kun ga wannan rana kaza da kuɗi ya bace ko kuma a cikin aji ne ko a makaranta ne ko a gida ne kuɗin nan da ya bace rana kaza ƙarfe kaza kun ga wanda ya sace shi wannan shine ya sace shi shine ranar da za a yi yawma tubula sara'i ranar da za a tona asirai abinda mutum ya koye shi kadai bai tuba ba in ka tuba Allah ya yafe ma kuma ba za a sa ba da abin da ka tuba to Allah ba zai tuna shi ba amma abin da baka mutu kana aikata shi baka tuba ba to za a daura ka a tona ma asiri duk mutanen da suka taru halitta Allah da ta taru ta ce Allah ya tsine ma albarka kaga mutum yayi mene yayi asara saboda haka mutum ya gaggawa ya tuba duk abin da kake yi ka tuba kafin ranar da Allah zai tona ma asiri domin kana ganin nan duniya ba ma gani kayi wani abu ka zo ka rantsi annabi da kanshi ya ce mutane sukan zo gabana za su shari'a wannan ya kawo ƙarar wannan wancan ya fi baki ya zo ya rantse daɗin baki ya ce ban sani ba sai in ɗauki gaskiya in bashi ya ce to rana aljama Allah ne shi Allah ya san komai ya alamu na tal'ayu ba ma fi sudur to shi Allah ya san komai saboda haka duk abin da mutum ya shi Allah zai tona mai asirin ranar kiyama Allah ya tsare wa Allah ya sa mutu ba za mu tsaya anan in akwai tambaya ko suna da yawa eh mu karanta ko guda biyu ko mu karanta ko guda biyu ko su ai su kwanta ya tashi ya Wa yi da ke shi ba ya a hankali za amsa a sura a Assalamu alaikum. Ana wannan cewa take mace mai ciki sai ta sha azumi saboda dalilin wannan cikin nata. To za ta rama azumin ne bayan sallah ko bashi ko bashi nan. Eh, aha. Eh mace wanda take da ciki ko kuma wanda take shayarwa da an ba su dama idan tana shayarwa ko kuma tana da ciki sura ta ajiye azumi in ta gara ta wahala amma in ta ga wala tawala ba tana yin azumi kuma Allah cewa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun kai azumi shi fa alkhairi asali kai azumi so idan idan mace tana da ciki ko kuma tana da yaro tana shayarwa in ta ga za ta wahala za ta ajiye azumi amma bayan sallah za ta rabu guda daya za ta rama wasu ma suka ce za ta ta rama kuma za ta ciyar in a cikin yaro in shayarwa ne za ta rama kuma ta ciyar kamar yana na cikin raddul azam za mu zo in mun zo wajen azumin za mu karanta shi ayoyin azumi a nan cikin suratul baqara saboda haka za ta rama za ta rama in ta in ajiye azumi za ta rama guda daya ba wai ya wuce ta bake domin me yasa ta ajiye dalili ne domin ya ce fa'iddatu wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukar da wannan ayar suka dogara malam suka ce Allah ya ce wanda ya kasance matafi ko kuma ba shi da lafiya rashin lafiya kun ga mai ciki ma kamar rashin lafiya ne ko kuma mai shayarwa ita ma kamar rashin lafiya ne to Allah ce fa'iddatun min ayyamin ukhra sai ka ajiye azumi bayan azumi ya wuce sai ka samu wasu kwanaki ka ramu wannan azumi saboda ka wannan shi ne magana mafi inganci kuma malik ya ruwaito shi cewa duk wanda ta ajiye azumi tana domin shayarwa ko kuma domin tana da ciki tsoho tana wahala bayan azumi za ta rama guda ɗaya wanda in kuma guda biyu ta ajiye za ta rama biyu in guda biyar ta ajiye za ta rama guda biyar na'am wannan ta ce assalamu alaikum malam mutane ne suke gaba sama da wani matsayi kuma har yanzu ba su shirya ba mun yi hukuncin azumin su eh so azumi bai taba azumin su ba gaba sai dai kawai din rahamar da Allah yake wanda suke gaba da juna Allah ba zai musu a wani hadisi ma ce duk ranar alhamis duk daren juma'a Allah yana gafarta mu bayin shi amma wanda suke gaba Allah baya gafarta musu to yana ga watan Ramadan duk rahamar da aka ci da rahamar da Allah yake yi a cikin watan Ramadan da gafaran da Allah yake yi wanda suke yin gaba da junan shi dan uwan musulmi shi waya cikin wannan gafaran da Allah zai amma azumin shi yayi amma duk gafara da rahamar da ake da roƙon Allah da zai tayi ba inda addu'a shi zata sai ya shirya da dan uwan shi wannan shine a takaice na wannan yace assalamu alaikum Malamin ne hukuncin wanda yana azumi sai ya kwanta bacci da ya kwanta bacci sai yi mafarki bayan ya farka kuma sai ya gama ni ya fita daga jikinsa to menene hukuncin azumin shi azumin shi na nan babu kuma ya kan shi yau malam wannan cewa mutum ne ya tashi a makare ya fara cin abinci sai da dan ya fara kiran sallah eh to malamai sun ce zai raba guda daya zai zai cika wannan azumi domin ladan yana kiran sallah ne bayan alfijir ya fito in ka ga ladan ya kiran sallah alfijir ya fito saboda haka ana son tsakanin tsakanin sahur ɗinka da kiran sallah ya zama mene minti goma alal akal domin aisha ta ce ko cikin matan annabi sun ce muna barin sahur tsakanin sahur din tsakanin sahur din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kiran sallah kaman ka karanta aya 50 aya 50 kafin a kira sallah bayan ya gama sahur zai karanta zaka karanta kaman aya 50 kafin a kira sallah kun ga akalla minti 10 ko 15 saboda haka in mutum yayi karfe 4 da minti 20 kaman a yanzu cikin wannan azumin da muke kaman karfe 4 da minti 20 tsanani karfe 4 da 5 saura kwata mutum ya daina cin abinci amma duk wanda ya ci gaba da cin abinci har aka kira sallah ladan ya kira sallah da abinci a bakinka ka haɗe to za ka kama bakinka sannan ka ci gaba da azumi wannan kama baki ba azumi za a ce mai ba sannan bayan sallah ka rama guda ɗaya na domin ya zama ganganci ya zama ganganci sai an kira sallah sannan za ka bar cin abinci ya zama ganganci na wannan cewa sai assalamu alaikum malam menene hukuncin macen da take yin sallah babu safa a kafarta kuma babu da kwana a kanta eh abin da muke magana ba safar ba ya dame mu shin tarihi tarufa in ta yi ruku in ta yi sujada in ta yi sujada ba a ganin kafarta shine abin da ya dame in ta sa hijabi kamar yadda muka faɗa jiya in mace ta sa hijabi har ƙasa wanda in ta yi sujada kafarta ba za ta fito ba ko kuma ta sa jallabiya har ƙasa wadda in ta yi sujjada kafar ta ba za ta fito ba a sujjada kafar ce ba a so ta fito a sujjada to ko wata sa safa ba sallah ta kai yau ana sa safa ne saboda kafar ba a son ta fito a cikin sallah in kuma kafa ta fito a cikin sallah ya zama al'aura domin mace al'auran mace a sallah shine kawai tafin hannu hannan ma wajen hannu al'aura ne saboda haka in kina sallah ba ba a son nan ɗinki ya fito in nan ɗinki ya fito shi ma al'aura ya fito a sallah saboda haka gaba ɗaya hannayenki ba a so su fito sai tafin hannu da fuska kawai saboda haka idan nan ɗinki ya fito ko ƙafarki ta fito so ba sallah saboda haka mata su kiyaye in ana sallah gaba ɗaya rufe jiki ake shi sai ake so a sa safa ɗin saboda kan ba ƙafar ta fito ba tare da sani ba daga wannan sai mu tsaya wannan cewa da malam don Allah a wata shekara ne aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahayi ayar azumi shekara ta biyu nan domin yanzu muke faɗa suratul baqara ita ce sura ta farko da aka saukar bayan annabi ya hijira a shekarar farko ke a shekarar farko aka saukar da suratul baqara kuma duk ayoyin azumi ma duka ayoyin azumi suna cikin suratul baqara yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun har zuwa ƙarshe saboda haka a shekara farko ce ko eh, aha ta ce wayancan mala wanda Allah ya ce bai na baina zalika la ilaha illa wasu wannan menene hukuncin su eh an ce muzazzabi na wanda yake a musulunci ba a maganar mutane ba muzazzabi da shine wanda yake shi ba musulmi ko kuma shi ba kafiri ba eh zaka samu zai dauki ma'amalar musulmai ya kai ko sirrin musulmai ya kai makafirai sannan kuma ya dauki yana shi yawo ba ruwan shi kawai ya baya shi ba musulmi ba kuma shi ba kafiri ba wannan shine munafiki shine ran kiyama ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar e fi darkil asfal ƙasan kasan kasan wuta kafin ma sa hafir auna da amana suna kan shi wanda ya zai mai na wasa da addinin shi ya dauki addinin shi ya watsar da shi to ya zama munafiki kamar ya ce fawailul musalli abubuwa da yawa da yake sa mutum ya zama wannan munafikin muzazzabi na shi ba musulmi ba domin baya sallah kuma shi ba kafiri ba yayi imani da Allah amma kuma baya sallah baya sallah wani ma azumin nan ba sa yara da yawa ga sunan irin waɗannan masu shaye-shayen za a ce ga sunan an gansu a cikin makabartan nan ma an ce an ga wasu suna cin abinci da rana suna shan wiwi da rana aka zo aka faɗa mana da rana suna shan wiwi ƴaƴan musulmai manya ba yara ba to ga masifa ta kai masifa a ce dan musulmi ma da wata ramadan baya azumi baya azumi ya shiga cikin makabarta kan kabari yana shan wuni domin wata rana an zo an daukan ma da kaina na je na ga yara akan kabari suna caca akan kabari sun baza caca sun raba kuɗi wasu suna rike da wiwi ni da ido na da gani ba wai labari aka dauke ni aka kai ni cikin makabartan na ta unguwarsu to kun ga masifa ta kai masifa ƙi yara ya kai kashewa wanda da yaro an yi mutuwa ma layin ba zai iya bi ba yana jin su in an ce ka je gidan da aka yi mutuwa ma sai an yi wata baka yin shiga gidan ba amma yanzu mutum zai je kan kabari kabari da aka binna wani ya zama aya a kanka ka hau kan kabarin shi ka raba caca kana shan wuyi a kan shi har da ɗakin su da katifa da komai sai da aka ji aka rusa da katifa a cikin bakawarka da rumfa ayu su wannan masifa ce ba karawa ba sai mun yi addu'a Allah ya tsare mana kowa ya addu'a Allah ya tsare mai zuriyar shi domin aka ce yara kuma duk yaran nan yan unguwa ne ba wanda bai san su ba dan gidan wane ne da dan gidan wane da dan gidan wane kuma wannan ba karawun masifa ba ce saboda haka mutane su yi a kullun ka sa 'ya'yanka kullun kai sallah ka sa 'ya'yanka a cikin addu'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun kace ya Allah ka bani hab lana ka bani kyauta daga cikin zuriya qurrata ayun wa'inda zan kalle su in ji sanyi shine qurrata ayun kaka ce Allah ya baka kowane irin da ga sunan a magabarta suna caca aka ce Allah ya baka zuriya qurrata ayun wanda zaka kalle shi ka ji sanyi a ka ba wanda kullun ka kalle shi ranka yana bace ba hankalinka na tashi da ba baka haife shi ba Allah ya tsare mu yawa wannan mu tsaya nan saura kwada na malam wannan cewa ta menene hukuncin wadda tana azumi sai ta shaƙa maganin mara ta hancinta a tashi lafiya eh to in bata sani ba ba laifi amma dai ba a yi duk wannan duk abin da ya shafi wannan abubuwan masu zafi wanda za a shaƙa shi a cikin hanci domin an ce abin da ke karya azumi abin da ya shiga ta hanci ko ta baki ko ta ido saboda haka ko maganin maganin ciwon ido wanda in ka sa shi zaka ji dacin shi a bakinka domin makogoro abinda aka hara kan wani abu ya isa makogoro shi kuma makogoron na abu waje uku ne kunne in ka zuba wani abu yana iya wucewa makogoro ido in ka zuba wani abu yana iya wucewa makogoro sannan da baki da hanci saboda haka duk abin da zai isa makogoro a ji shi ba shi da kyau domin ka sa abu mai zafi zaka ji zafin shi a makogoranka in kin in ka sa maganin ciwon ido zaka ji dacin shi a cikin makogoranka in ka sa na ciwon kunne zaka ji to ba ka sawa sai ka sa shi kafin da daddare ko kuma da asuba kafin an gama sauro amma da rana ba za sa su ba duk abin da zai zama ya taɓa makogoro ba a sa shi wallahu ta'ala ya mu tsaya nan ko gobe da juma'a ba ma yin tafsir saboda ranar juma'a ne ba lokaci kuma ana yin wa'azi na kafin liman ya zo akwai masu yin wa'azi an tsara a cikin masallaci tun kafin ramadan saboda haka ranar juma'a ba a yin tafsir sai ranar asabar kamar yadda muka faɗa insha Allah Dr. Ahmad Gumi shi ne muka gayyata zai zo nan ya mana muhadara in ya zo zai faɗi to abin nan kan meye zai yi muhadara ɗin amma watakila kafin ya fara dami minti goma tafsir kawai in ya so in ya zo sai ya ci gaba da yin muhadara insha Allah da fatan Allah ya ansa mana duka ibadunmu sannan kowa da bukatun shi na alkhairi muna fata Allah ya biya mana sannan kowa da abin da ya dame shi na sharri ko na damuwa muna fata Allah ya yi mana sannan iyayenmu da malamanmu da yan uwa da kowa duk wanda suka riga mu da wa'yan kwamitin wannan masallaci da malamanmu da suka asasa wannan masallaci kuma da suka karantar da mu muna fata Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu sannan mu ma mutuwa in ta Allah ya sa cika da imani ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين اللهم لا تجعل في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من هوائج الدنيا هي لك إذا ولنا فيها الصلاة إلا أن ترى لا قدائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين